alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلموا تسليما كثيرا وبعد أن أواه أبرمو أن بوئي تديبا مع الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وأمره بالإحسان وأن يهل أن أدم kuma daga cikin umarnin da ya masa ya umarce shi da kyautatawa ahmaduhu ina yaba ma Allah wa ashkuruhu ina gode ma Allah wa astaghfiruhu ina neman gafararsa wa tubu ilaihi ina tuba a gare shi min al-khataya wal isyan daga dukkanin kurakurai da sabu wa ashhadu ina kuma shaidawa Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abin bauta mai cancanta sai shi kadai ba shi da abokin tarayya an raufu almannan. wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne manzansa ne addai ila khairil adiyan. wanda ya kira zuwa ga mafi alkhairin addinai wa ala alihi wa ashabi haka da iyalansa da sahabbansa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'adu ibadallah ya ku bayin Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa anfiqu mimma razaqakumullah ku ciyar daga abin da Allah subhanahu ta'ala ya abirta ku wala tabkhalu bima atakumullahu min fadli kada ku yi rowa da abin da Allah subhanahu ta'ala ya baku cikin falalarsa. kai la kuno minan nadimin dan kada ku kasance cikin masu nadama yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya ko yaya ba su da amfani inda za su amfana maka ka amfana da su a nan duniya amma ka ce lahira yadda ka zo haka ka koma li kulli mri'in minhum kuma yawma idhin sha'ani yughnihi babu wani wanda zai tsaya maka yawma la tamliku nafsin li nafsin shay'a yini ne da wata rai ba iya mallaka ta amfana wata rai komai ashe in ka ji amfani to anan duniya ne ka amfani wani shine kai kuma samun ka a lahira in baka yi ba to ba ne maka kuma ba abin da za a baka a filin alkiyama an na muku ci da ni kaina da jin tsoron Allah lura da cewa ma fi fi shada'id corona wa asariha har yanzu dai ba mu gushe ba daga cikin tsanance-tsanancen wannan annoba ta corona da kuma abubuwan da ta bar mutane da shi na daga halaye da aka fada wa in kafa al'amur ko da yake dai al'amarin ya sauƙaƙa ba kaman farko ba amma su bi hajatin masatin ilal i'ana lalle mutane suna da matukar buƙatuwa zuwa ga taimako walqa'una yauma ma a khaslatin min kisalil khairi zamu tattauna ne akan wata ɗabi'a daga cikin kyakkyawan kyawawan ɗabi'u. na alkhairi liman waffaqahu Allahu bihi ga wanda Allah ya masa gamdakatari da wannan dabi'a wa galaba hawahu kuma yafi karfin san ransa ala wa huwa al-infaq wal ihsan lin nasi shine wato ciyarwa da kyautatawa mutane wa alamu ibadallah ku ya ku bayin Allah yana daga cikin abin da Allah ta'ala yake so daga cikin ayyukan alkhairi shine kyautatawa bayinsa ka in kana so Allah ma ya fi ka fi kyautatawa bayinsa Allah yana son masu kyautatawa bayinsa da son da Allah madaukakin sarki yake wa kyautatawa sai ya zama yana san almuhsinina wal munfiqina amwalahum fi sabilihi yana san masu kyautatawa masu ciyar da dukiyarsa domin sa Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar da abin da kuke da shi dan Allah wala tilqu bi aydikum ila haluka kada ku jefa kanku zuwa ga halaka ashe in Allah ya baka dama baka amfane ta ba to ka jefa kanka ne zuwa ga halaka me yasa domin duk damar da ya baka ita ce jarinka domin duk damar da ya baka ita zai tambaye ka ba zai tambaye ka ba abin da bai baka ba na ta ga yan uwa za ka tashi ɗayan uku ba a gaban Allah ko dai wanda Allah ya bashi wata dama ta ilimi ce ta mulki ce ta ƙarfi ce ta dukiya ce ita dukiya an ce wanda aka bashi ita ma kamar an bashi kullun aljanna sai in yayi wa kansa ka sassaba sai kulle a kansa amma in aka baka ita kafa karfin zuciyarka to kamar an baka makullin aljanna ne in kana son misali na farko akan wannan duba ga sayyidina usmanu guri nawa aka masa bishara da aljanna to din me yasa an kabu ga musabbabin yayi amfani dukiyarsa ne sai annabi ya ce ma darra usmanu ma fa'ala adar yau kamar da hadisi zai zo nan gaba saboda ka ita kamar kullun aljanna ce to duk damar da aka baka Allah zai tambaye ka to ko ka wayi gari ka yi amfani da damar da Allah ya baka yan tsakaninka da Allah fil alqiyama illa qilan salaman salama ko kuma ka wayi gari a gaban Allah hali na biyu wanda ba a ba shi damar ba ta kai ci ma kake ga abubuwan da kana da dama da kayi na alkhairi amma kuma ba ka da damar to wanda ya je gaban Allah shi ma dan ba a ba shi damar ba ka'idarsa a wajen Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai abin da ba za ta iya ba saka bai dora masa ba zai tambaye shi ba sai hali na uku ya kasance ya rage shine ka je ka Allah ya baka wata dama baka amfane ta ba ya bani ilimi ban yadda ya kamata da shi ba ya baka dukiya baka yadda ya kamata da ita ba ya baka lafiya baka yadda ya kamata da ita ba ya baka mulki baka yadda ya kamata da shi ba ko dai me ya baka shine jarinka da shi zaka yi amfani a nan duniya ka shuka lahirarka zaka wannan halin in ka je wa Allah to nan fa zaka ji zaka shirya ma kwayare Allah madaukakin sarki zai tambaye ka diga digin dan adam ba za su gushe ba sai Allah ya tambaye shi abu hudu daga ciki akwai umruhu tsawon rayuwa damar da Allah ya baka me kai da ita so sai ka shirya wa tambaya ko kuma tun daga nan ka duba ka ga Kin halayen nan guda uku in kawo kanka hisabi wanne za ka faɗa cikin su alamu ku sani da san da Allah subhanahu wataala yake wa kyautatawa sauraka sai yake son masu kyautatawa shi yasa yace wa fi ku ciyar daga abin da Allah ya abarta ku sannan yace walladina sabaru a wajhi rabbihim waɗanda suka yi haƙuri ma'ana haƙuri a musulunci ai kala uku ne ko na farko haƙuri akan bautawa Allah abin da yace ayi sai kai hakuri kake yi kai bawa na biyu hakuri ga barin sabawa Allah abin da ya ce a bari sai ka bar abin ba dan baka da hali ba wal Allah ma fi ma ba kai ka hali ba inna dukiya ne inna karfi ne ba kai ka karfi ba inna mulki ne ba fi ka iko ba amma kai saboda jin tsoron Allah sai ka hakura ka bari dan ka san zaka gamu da gamanka wannan shine hakuri na biyu barin saban Allah hakuri na ku shine asabaru alal aqdar hakuri akan abin da Allah ya kaddara Kamar corona ta da ta zaunar da mutane ta kakkare wasu ma ta wahalhalar da mutane ba wanda bai taba ba ko ta nesa ko ta kusa to wannan shine nau'in hakuri guda uku sai Allah ya ce to wanda suka yi hakuri ba dan komai ba sai dan neman yardar ubangijin su wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan suka ciyar da abin da muka azurta su a fili da a boye mahallin shahidin ɗin kenan kana tsaye da sallah to ciyarwa take biyowa baya da yace zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata yace ne wa mimma razaqnahu yunfiqun daga ka ji tsaye da sallah to inda inda ya sallah ta sai kyau to ciyarwa za ta biyo baya amma kana sallah kana ruwa, to ka bincike wata irin sallah kake yi Allah subhanahu wataala so ce Ibrahim ya ce qul li ibadiyal ladina amanu yuqimus salata sai ya ne wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan inda an samu imani an samu sallah to ciyarwa za ta biyo baya saura ka suran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'a sune wanda idan aka tsata musu rai to su kuma sai su yi kyakkyawa kai ka musu mummuna su su yi kyakkyawa an bata wa annabi isa waye sai kyautatawa wanda ya bata masa aka ce ga abin da ya maka yace ai kowace ƙwarya abin da yake cikin ta take fitarwa to kaji yanzu mu kuwa shi abin da ma yake so wani ya bata masa ba zai masa alkhairi ba kaga shirman ku sai a haka muke in ka dauki tamanin cikin rayuwar mu haka take shi wanda yake bata masa ba zai kyautata masa ba me yakon shi ya saba da shi to ya ɓata maka ka ki kyautata maka yanzu ya ci riba akan ku al shedani shedan ne ya ci riba akan to saboda haka su ka jin siffar masu imani da suke sallah suke cewa yadra'una bil hasanati sayyi'a suna kare mummuna da kyakkyawa ulaika Allah ya ce irin masu siffar nan lahum uqubad da suke da ƙarshen matuƙa kyakkyawa aljanna dan aya ta gaba ta ce aljanna ce suratul ra'd ayyuhal aganiya'u ya kuma wadata wa kullu man faddalahu Allahu ala ghairi da duk wanda Allah ya fifita shi akan waninsa min al-ikwani wal jirani wal asdiqai Allah ya fifita fifita ka cikin yan wanka a cikin makautanka a cikin abokanka to fal ya alam duk wanda yake da wannan dama ya sani annal infaqa fi shada'id a'zamu ajra lalle ciyarwa lokacin da ake cikin tsanani tana da girman lada min al-infaqi fi raqai sama da ciyarwa lokacin da kowa yake cikin wadata ashe za ba wuce ce gada da aka yi yunwa halin kowa ya fito ke gane ashe da wasu dan a zaman lafiya ne suke iya yi amma ashe in aka zo da jarabawa ba za su jarabawa ba wa min alamatul iman wannan ciyarwa a lokacin tsanani tana daga cikin alamar imani li'anna man lam yubali bis sala dan duk wanda bai damu da sallah ba walal musallin bai damu da masallata ba la yubali bil infaq haka bai damu da ciyarwa ba يقول ta'ala تعالى عن المكذب biddin. Allah yana faɗa game da wanda yake ƙaryata addini yace wala ya yahubbu ala ta'amil miskin shi da ma zan ce wani ya ciyar ba bare kuma wanda bai sa wani ba shi zai ai sai kayi ne kake nuna mutum alkhairin abin shi ma yayi to wala ya yahubbu ala ta'amil miskin Yadda da miskini wannan baya gaban sa kama Kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce kalla balla tukrumuna al-yatim ba kwa girmama al'amarin maraya shi ko ba haushe ma in ya ga yawo ya fi watan gari da sai sai kamar maraya wato shi maraya a wajensa dama watan gaririya yake lalacewa yake kaga sabanin fahimta ta musulunci a musulunci malamai suka ce in so samu ne maraya ya fi kowa jin daɗi Shi ne kai kuma mu kuma sai muka akasa ka san me yasa zai fi kowa jin daɗi annabi ya ce ana wa kafilil yatimi fil jannati ka hataini yace ni da mai kulawa da maraya a aljanna Kamar ya tsinnan na goyi guda biyu kusa da kusa to kaga kenan sai a waye gari kowa yana so ya kula da shi dan ya zama kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai a waye gari in aka fahimci wannan shi maraya in batun wani abin duniya ne to ya mafi kowa saboda wancan ya kai masa dauki bai san wancan ya kai masa wancan ya kai masa dauki ga ka taimaka masa ka taimaki kanka ga kuma ka samu wancan darajar ta kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam to ga sai a waye gari shi yanzu babban bakin cikin sa uba na tsatso ne ba ni da shi amma in dan wani abin rayuwa ne ya mafi masu iyaye din dan shi mai mai mahaifi ko da mahaifin ba shi da shi da da mahaifinsa ake kallo To amma kuma sai muka aka samu in kaga ana watan gari sai a ce wai kaman maraya har ma ya kara da wani karatun shi ba haushi yace in ana wa mai uwa fada maraya dauka yake kaga kenan shi ba wanda zai masa kenan ba mai kawai an kyale shi lalace to to da aka wala yafu wala balla tukrumuna al in inji Allah ba kwa girma al'amarin maraya sanan wala haduna ba kwa hada karfi da karfe ku zaburar da juna alaƙa amil miskin abukace da miskini wanda ba shi da shi kai yanzu a corona din nan da Allah mutum nawa ka ji labarin ga ya halin da yake ciki amma ba a kai masa dauki da kai ba ba kamar tunanin ya za a fitar da shi ba ruwanka to ina yan uwantaka ta musulunci annabi ya ce mallam ya hatamma bi amrin muslimina falaysa minhum duk wanda bai damu da al'amarin musulmi baya cikin su wani labari mai bakantawa ina program a radio cikin satin da ya wuce a bishin radio wanda yake gabata muke gabatarwa da shi yake cewa wani mutum ya kai gyaran mota ana wajen bakanikai sai ga wani mutum ya zo a zauce sai yake cewa wannan da kuke gani ba wai hauka ba ce yau ce da za a ba shi dubu hamsin garo zai dawo ku za abin da ya faru ashe yana jin su sai ce biyar ma ka karkanta shi kawai ce fa nan yau ma ya dame shi karkanta ya fito a zauce yace biyar ma to amma abun bakin cikin kawai iya labarin suka haka suka bar shi ya wuce kan koda shi ba na iya ba shine program yace ai da sai ya bar motar da yana da imani ba ko ya bashi kudin gyaran motar ita motar a zuwa dauke ta daga baya amma ka suka bar shi ya wuce to duk haka muke wala ta hauduna ala amil miskin ba ma keniya. ba ma haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ciyar da muskinai wa ƙala aidan Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ya ce wa ma za alaihim wai mai ke damun mutane ne ko mai zai rage su lau amanu billahi da sun yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa anfaqu mimma razaqahumullah an zo wajen kuma ciyar da abin da Allah maɗaukacin sarki ya azurta su wa kana Allahu bihim alima Allah bai yana sane da su ya fi ka sanin ka ya fi ka sanin abin da ya baka tun kafin ya baka tsakaninka da Allah ba tsini ba da ba ka ba mutane wayo ka ce babu kai ma ta shafe ka komai wuya da mai jin daɗi kuma ga da kuma san ka'ida ma abinda malamai suke cewa masaibu qaumin inda qaumin fawaid wai musibar da ta samu wasu mutane to fa fa'ida ce a wajen wasu da sun gane yanzu talaucin da aka jefa wa mutane karya mutane da aka yi kai da Allah ya baka to yanzu kai kuma dama ce ka sai aljanna kai amfani da wannan shalaucin da suke cike kuma ka sai aljanna ne masaibu qaumin inda qaumin fawaid magabata za su yi maka kyauta in ka karba su ke murna a ce me yasa kai ka bayar kai kake godiya Ya ce to da Allah bai kawo shi da bukatar ba da ina zan samu ladan amma kun ga duk ba ma gane wannan karatun mu saboda ka Allah ya ce to me gina ne ki dame su inda sun sarfi sabilillah to Allah ya fi ka sanin ka ya fi ka sanin abin da ya baka tun kafin ya baka ka da shi babu tsini ba dubara ga yawa mutane ƙarya amma inna rabbaka labil mirsadi aiko Allah yana nan madakata yana jiran ka daya maka bil abin da ya baka mai kai da shi wa mimma yandamu yandamu alaihi al-abdu samanul maut yana daga cikin abin da bawa zai yi nadamar sa lokacin mutuwa shine idan bai ciyar ba idan bai amfani da damar da Allah subhanahu wataala wato ya bashi ba Allah maɗaukacin sarki ce ku ciyar daga abin da muka azurta ku tun kafin mutuwa ta zo ka ga ka yi ba ka ce a ƙara maka lokaci a ce babu haka zaka tafi sai Ali sai sallah ku mutane dura da cewa duniya makaranta ce mai hankali shine wanda gani ga wani isa wani tsoron Allah a wurinsa wannan shine mai hankali man iza bi gairihi wanda aka masa wa'azi da abin da ya gani akan waninsa haƙiƙa wato tal abul ibratu dauran muhimman daukan izina a rayuwa yana taka rawar gani a rayuwar dan adam inda zaka ki daukan izina to zaka gyara ayyukanka wa khasatan al-aqil muslim musamman mai hankali musulmi sau da yawa zaka ji Allah yana cewa fanzuru ku fa duba sau da yawa zaka ji Allah yana cewa fa atabiru ya ulul absar ku fa lura ya ku masu basira kamar yadda Allah yake fattaqullaha ya ulul albab ku ji tsoron Allah ya kuma abota hankali allazina amanu wanda suke da imani kad anzalallahu ilaykum zikira. an fato kan muku da alqur'ani to kuma magana ta kare qad anzalallahu ilaykum dhikra wa man arada al-hujjata kuma fal qur'anu to wanda yake neman hujja a rayuwa to ya rike alqur'ani da bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa alqur'ani yan uwana a musulunci kamar dan adam yake samun darasi a tsanance tsanance da wahala da bala'i in yazo haka yake samun darasi a rayuwar magabata to an ka duba rayuwar magabata sai mai imani ya kama hanyar masu imani fi kulli janibin min jawanibil hayati cikin kowane sashi daga cikin sasannin rayuwa ke dai abin da yake da muhimmanci mu a wajenmu muke so mu yi magana a kansa shine janibul ihsani fi sabilillah janibin ciyarwa kyautatawa dan wato Allah wanda wannan janibi ne da yake da wato girman lada to mu kalli wanda suka zo kafin mu gaya suka yi mu ko mu tambayi kawo kanmu mu kuma ya miki a yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in za mu fara daga kan mai gayya mai aiki babba dan abdullahi farin jakada yana kyauta karihil mursala kamar iskar da take aiko da ƙanshin ruwa in an yi ruwa a zange za ya shigo iska ta kwaso ta taho da san iskar abin nan ƙanshin ruwan Kano tana hana wani ya ji sai dai wanda hancin sa laifin sa ne zaka annabi yake kyauta to zaka to yaya ni kuma da kai wani mutum ya zo an dawo an samo ganima yace ya rasulullahi ni ka cika mun tsakanin dutse da dutse da dabobi shi fa ba musulmi bane ganima a musulmi ma sai wanda ya je yaki annabi ya ce ko dabobi a cika masa aka cika masa gurin da dabbobi ya kora ya tafi kunnansa a baya yana jira a ce masa tsaya da kasa kai don jarabawa ya zo yi shi ya ji ba wanda ya ce masa komai har ya koma karkararsu da ya je ƙauyen sai ya kasa shiga gari tun a bayan gari ya tsaya ya ce ya ƙaumi asalamu ya ce ya kuma mutane kawai a mai wuya a musulunta ya ce babban dalili fa inna muhammadan yi oɓe a ɗa a ya kashe alfaɓata domin annabi yana kyauta kyautar wanda baya tsoron talauci sallallahu alaihi sallama ni da kai haka muke annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya mutu ya bar dukiya a raba magadansa wanda ya mutu ya bar bashi ku zo in biya masa ana aula mu'minin min anfusihim ni na fi cancanta da mu'mini a karan kansu da Allah mu yanzu wanda Allah ya hore musu suna ganin suna suna yin irin wannan ai shi ma yake bin sa bashi yace daure shi zai jiya masa hawan jinin da mutuwar to kaga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake to mu kuma ya muke saban sa haka suke ya yi a sayan na usmanu kamar yadda na faɗa a farko an ba shi aljanna wuri-wuri ba mu da lokaci an zo za a tafi yakin tabuka lokacin tsanani ne an ya yunwa a madina an yi fari kuma aka ce an ji labarin gamayyar kafirai za su afka wa madina annabi ya ce ba za mu zauna ba su zo har gida su danne mu kowa ya shiga ya fito ya kawo taimakonsa kowa ya shiga ya fito sai na Usmanu ya ka abin da ya fi na kowa annabi ya kalli abin ya kalli nisan tabuka ya sake cewa a koma sai da aka yi sau uku annabi ya hakura raba matafiya kawai ana jiran wata rana za a fita annabi ya faɗa sai ga zuga ta matasa mutane ɗari matasa suka yi wato gayya sun ji yaƙi ya taso musulmi suka kawo ƙarfi a ba su ƙarfi kuma kun ji kafin su zo arabi abin da ake da shi annabi ya ce ba ni abin da zan baku, ku Allah subhanahu wa ta'ala ya baka labari alqur'ani tawallaw ayunhum tafidu min ad-dam'i hazanan suka juya suna hawaye yanzu ga bikin zuwa babu gane ga karfi ba su da karfi haka za a tafi yaki babu su sai na usman ya ce su dawo kowanne daga cikinsu ya ba shi guziri ya ba shi abin hawa an yi wajen kwana 24 a tabuka dama kafin aje ma sun gudu aka yi su ba su dawo ba to kuma ga abin hawa guzirin kwana 24 mutum 100 kai a baka da guzirin mutum 100 a baka goma ma wani ka gani kwana 24 amma kwa mutum 100 to kuma ka dawo doki shi kansa dokin da za a ba dokin da zai yi yaƙi a wancan lokacin zai da kwatanta da dokin sukuwa da duk doki ɗaya nawa ake sayansa sannan ka dawo abin da dokin zai ci ya fi abin da mutanen za su ci ko aisha ta ya gaya ma ruwa da yawa aka baiwa doki amma in yi kaɗan sai dai mai dokin aiko to yana Usman ya ce duk su dawo an ya shafe musu hawayensu da ne amfani dukiya dan gane da ake sayan aljanna da dukiya yana yin wannan annabi ya ce ma barra Usman ma alaba adal yau daga yau Usman ya samu aljanna da ne ya samu dukiya yasa daga ma in an baka ita kamar an baka mabudin aljanna da Allah mun ka sai aljanna a yanayin nan na tsananta tsanancen corona matsala kowa ya sani ba sai an nuna masa ba daga danginsa zuwa unguwarsu yana usmanu ya ka samu alaƙalli guri biyar zuwa shida da aka bashi aljanna kuma duk dukiya ce duk irin yahuda suna tsananta a kafirai a kanta annabi ya cewa zai saye ta ya sa gugansa da na musulmi suka sa rijiyar kuɗi mai tsada ya saye ta ya ce kuma musulmai sai ya ba gugansa nan ma annabi ya ce sa ta zo in ka koma ashatul mubashirin bil janna shine mutum na uku wata ran annabi yana gida yana zaune abubakar sallama ce aljanna umar aljanna usman yace kuma sa bishara da aljanna ala balun yusibuhu abu sautin musiba da za ta same shi saka in Allah ya baka dukiya sai ka dage kai abin da yake ga kai su dan sa dan ubada wani mutum ne mai karamci annabi yake cewa karamci dama tabi'ar wannan gidan ce shine wanda in ya baka bashi ma bashi ba wai kyauta ba ran da ka dawo da shi ko nawa ne sai ce ai mu ba ma mai da abin da muka fitar sai dai Allah ya mayar mana to yanzu da iyana ai da an karya shi ko shine wanda in ya tashi addu'a sai ce Allahumma rzuqni malan wa fi'alan karaman fa innahu la yasuhu fi'alu illa bil mal sai ce ya Allah ka bani dukiya da aiki na kwarai don ayyuka na kwarai ba ta yiwa sai da dukiya kaji ba irin lokon dukiyar ka bane Allahumma rizquni kama razaqata dangote amma ba manufa amma shi kace Allahumma rizquni malan sai ce wa fi alan karama Allah ka azurta ni da dukiya da aiki na karamci sai ce don ayyuka ba ta yiwa sai wato da dukiya ya za cikin hadisi man nafasa an mu'minin kurbatan min duniya, dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah duk wanda yayi ma wani mu'mini bakin cikin duniya Allah zai yayi masa bakin cikin alkiyama wa ya fi riba to ya masu bakin cikin da ka sani kuma halinka ya fi karfin su zauna a cikin bakin cikin ko a dangi ko a unguwa ko al'umma wa man yassara alamu usrin yassara Allah alaihi fi dunya wal akhirah wanda yake cikin kunci ka yalwata masa Allah zai yalwata maka a duniya da lahira ba kai ne ne addu'ar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana to ga sanadari abinda zai sa Allah yalwata maka a duniya da lahira kai sai duk ne maka rahoto ce wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akihi Allah yana taimakon bawa mutukar bawa yana taimakon bawa ɗan uwansa sai yace wa man salaka tariqan sanan yace wa majtama a qaumin sana karshe ce faman badda bihi amaluhu lam yasr bihi nasabu yanzu ba ayyuka na kware ana gaya maka ba kana wasa kana gani kai ba kana da lokaci kana sa rai kana sa lokaci ka mutu baka yi ba to duk wanda ya je lahira annabi ce faman badda bihi amaluhu duk wanda aikin sa ya kasa masa lam yasr bihi nasabu dangantakarsa wato ba za ta kai masa ba saboda ka sai ka kiyaye sai wato daji saboda haka ka yi ƙoƙari ka san me kake yi karkawa kanka wato tsakiyar da babu ruwa mai hankali ya lura annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin imamul bukari daga abi huraira ba wani riga da gari zai waye Fati Allah subhanahu wataala yana da wasu mala'iku guda biyu da suke sakkowa ɗaya mala'ikan yana cewa Allahumma aɗi mun kan kalafa Allah duk wanda yake ciyarwa Allah ka mai masa ka san ko mayarwa Allah ba irin ta abin da ya baka bace ƙara maka zai yi sama da abin da ka bayar shine min fiqan kalafa sannan ɗaya mala'ikan kuma tsautsayin hadarin shine Allahumma aati mumsikan talafa Allah wanda yake rikewa bayan yadda kake so Allah ka sa maka tasgaro da asara yasa malamai suka ce in kaga baka yin abin da Allah yake so da damar kuma damar tana karuwa to nan kuma suka ce ka tsora hannu a kaka kashe da kuka domin ana so ka cinye lahirar ka ne a nan duniya wa malakatil akhirati min khalaq in kaga baka abin da Allah yake so kuma abin yana karuwa kakai alfahari kai kai kuka kawai saboda wannan mala'ikun kullum mala'ika ɗaya yana cewa wanda yake cewa Allah ka mayar masa wanda yake ruwa Allah ka sanya tangaro kai kuma daga an jarabe ka kana baka abin da Allah yake so amma abin na karuwa suka ce ɗora hannu aka wato matsala wato ta same ka sauraka lalle mu kiyaye duniya ita ce gurin da ake shuka lahira mu kiyaye da faɗin Allah madaukakin sarki da yace ha antum haula'i ga kunan tu da auna fi kofi sabilillah ana kiran ku kuciyar dan Allah amma fa minkum man bakal. daga cikin ku akwai wanda yake rowa wa man bakal fa inna ma yabkhalu an nafsi duk wanda yake rowa ba wani yawa ba kansa yawa wallahu gani shi Allah wadaci ne wa antumul fuqara ku ne mabukata in ka tara tiliyan taba sama kana da wata bukatar nan duniya bare kuma gobe lahira da la yafa umalun wala banun to wallahu gani wa antumul fuqara ku ne fakirai kuma wa in wallau in kun ji kun kiji in kun juya baya sai Allah ya ce yasabdul qauman ghayrakum zai canja wasu da ku da ba ku ba nawa suka mutu a gaban ka ko kowane irin hali kake da shi akwai wanda ya wuce ka da wannan halin ya tafi yasabdul qauman ghayrakum sannan sun mala'iku nu amsalakum ba za zama kwatankwacin ku ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu ibadallah sallu wa sallimu alal bashirin nazir wa siradul munir kama amarakum bi zalikum rabbukum اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بأفوك يا أرحم الراحمين اللهم هدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت ربنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير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 Thank you.